Ranar Asabar kuna sauraron shirin labarun matasa wanda ke gabatar muku shirin aisa Ahmad ina tare da Tarnan Fudai Ahmed. Barka da warhaka Tarnan. Barka Aisha. Yau mi muka kawo mu abokan matasa a cikin wannan sati. To aisa labarin na wannan satin dai zamu bude su da labarin kasa saboda zamu dauko zancen sallar lokacin da Niger ta samu incin kanta sallar da ake yi a ranar uku na kowace shekara a watan Ogista. sannan a takaitaccen mu na musamman za mu je birnin maradi inda za mu jawabi akan wata ilmatasha mai shekara goma sha biyar da take kokowa domin kare incin yara ƙanana za mu kare waɗannan labarun na matasa da labarin wasanni. Thank you. To tarnan mutane suna tambaya mi yasa aka buɗe labarun namu da dakon jamboriyar Nijar. Haka ne Aisa kamar yadda kika faɗa dole ne mutane su tambaya mi yasa aka buɗe yanan labarun da taken jamboriyar Nijar. To muna so mu tunar ma da masu sauraron mu kowane ranar uku ga watan Ogista tun shekara ta 1960 dubu da dari tara da sittin zuwa ranar yau uku ga watan Ogista na shekara ta dubu biyu da goma sha tara shekara hamsin da tara kenan jamboriyar Nijar da ta samu incin kanta saboda haka ne ake shugulgullan gudanar da wannan sallah ko. Haka ne tarnan mu sauraron rahoto tare da Habibu Garba. Ana iya kawo zancen itin kai a Nijar akwai mutane da suke bisa tahiyar wagga itin kai. Kenan ina iya cewa yanzu itin kai da muka samu ma kaman satisfaction ce. Epi muna iya cewa kamen muna bisa hanyar dai. Har yanzu Nijar ba samu incin kan ba. Har yanzu babu ci gaba kullum dai abinda da France ta ce a yi shi ne ake yi da harkoki dai ga sunan babu ci gaba to ni dai sai in ce dai ban banca guvernema amma har da mu matasa ma muna da namu muna da namu abu da yawa gwamnati ba iya yi sai mu ma mun kama kin ji abin matasa suka ce a game da wannan sallah yanzu kuma ita dai wannan sallah ana cewa da ita sallar itace saboda a kowane lokaci da ake gudanar da wannan sallah ana shifka dububuwan itace a duk faɗin jamhuriyar Niger haka ne a cikin labarun namu zamu leka zandar inda aka yi zaman taro na biyu na matasa dipte na ƙasar Nijar. Su dai waɗannan matasa 'yan majalisa wanda ake cema dipte junior su dai sun haɗu a can zandar kuma yawan su ya kai ɗaya Akwai 'yan mata casa'in da ɗaya cikin su a wannan dai taron za su dauko zantuttuka iri-iri. Domin ƙarin bayani sai a saurari Yasmina Yakuba Jibo wadda ke ita ce shugabar majalisar matasan jam'uriyar Nijar gafirar da ta da abokin aikinmu na birnin da magaran Mustapha Mamman Sani. Maudu'ai ne daban-daban kuma suna da muhimmanci kwarai da gaske kamar su sadiya mata cikin makarantun boko yaki da ta'addanci tahe-tahe zuwa ƙasashen waje muzgunawa yara ƙanana da sauransu a matsayina na matashiya wannan bai kamata ba a ce matasa su bar ƙasarsu su tahi wata ƙasa neman wata rayuwa mafi inganci abunda baka samu a gida ba da wuya ka same shi a wani wuri abu mafi kyau shine matasa su daina wannan tahe-tahen da bai da umarni. su tashi su dage su nemi na kansu su ma kawo nasu kokari don ci gaba A cikin wannan zaman taro da aka yi an yi kira ga matasa mu saurari Jibo Zirkfi. Abin da yake tunzura matasa zuwa shiga cikin tsatsauran ra'ayi shine rashin dafa musu da shaye-shayen taba tramadol. Domin magance wannan matsala da farko dai wasu dai ɗalibai ne 'yan makaranta ya kamata a hana shigo da taba. A cikin takaitaccen rahoton mu za mu je maraɗi ko? eh haka ne malama aisa a cikin jawabin mu na musamman kuma takaitacce za mu je a can birnin maradi inda za mu dauko jawabi akan wata matashiya mai shekara goma sha biyar wadda take kokowa domin kare inci yara kanana an kin da take jagoranci wadda ake cema cadre consultative de jeunes et des enfants de maradi ita ta shirya wannan taron inda aka yi jawabi musamman akan musgunama ma 'yan mata da ake sai a saurari yasin fadamasi tsarin namu na matasa ne da yara muna da cibiyoyi a cikin jihohi jihohin ƙasa ga baki ɗaya. Haka zalika bisa wannan kundin na 'yancin yara muna ba su horo. Wannan duka don mu san 'yancinmu. Sannan kuma muna halartar dukkan wani taro wanda ya shahi matasa. Muna samun taimakon ƙungiyar Konid da ƙungiyar APP mai kula da tarbiyya da zaman lafiya da shugaba. Don me kika zaɓi ki jagoranci wannan ƙungiyar? Ganin cewa matasa na fuskantar matsaloli da dama Shi yasa na ɗauki niyyar jagorancin wannan tsarin. A nan maraɗi akwai matasa da yara masu fuskantar matsaloli da dama. Zan yi iya ƙoƙari na don na rage yawan shaye-shaye da matasa ke yi. da wani barace-barace da yawon banza. Shin anya a yau mambobin wannan kungiyar sun tashi tsaye haika na dafawa waɗannan yara a nan maraɗi? Ƙwarai ko a tsaye muke don kawo namu ƙoƙari wajen tallafa ma yara saboda a yaushe in muna taro suna zuwa kuma suna kawo wasu matasan tare da su. Kun yi wata haɗuwa a jiya ko kuna iya yi muna bayani akan wannan haɗuwa? Mun tsara wani zaman bayar da horo kan muzgunawar da ta danganta da jinsi saboda kamar yadda kuka sani a yau cin zarafi ya yi yawa kuma ya shahi kusan yara da matasa 246 wanda suka hada da yara mata da mata. kuka yi a yayin wannan zaman taron? A cikin wannan zaman taron mun gayyato illahirin mambobin cibiyar haka zalika mun gayyato wasu matasa don suma su samu karuwa ta wannan horon don kare kan. Esther cikin wasu bayani da na samu aka ce mini a lokacin da kike da shekara goma sha biyar kina da wani kwazo na kokowa irin wadda yariyar nan take ko? Ni dai ban amsa maka wannan tambaya kai dai kana da karambani za mu shiga cikin wasannin motsa jiki. A cikin wasannin motsa jikin namu za mu farawa da Amina Saini. Eh haka ne Amina Saini wata matashiya ce da 'yar jam'uriyar Nijar da ta koma zakara a wasannin tserere da aka yi na kasashen Afirka ta yamma su da wasan ayi su a makon da ya shuɗe a nan birnin Yamai. Wannan nasara da Amina ta samu zai ba ta damar shiga wasannin duniya wanda za a yi a watan Septamba na shekara ta 2018 a can Doha. Akwai labarin kwallon kafa. Eh haka ne ai baiwa mu yi labaru na wasanni musamman mu dauko zancen labaru labarun kwallon kafa ba to kamar yadda dai aka sani an nada haruna dulla a matsayin sabon kocin 'yan jam'uriyar niger wanda suke ekip b ta maina haruna dulla ya fido yan wasa 28 ne aka zabo wanda za su fafatawa daban-daban niger da za ta kara wasanninta na farko da cote d'ivoire a ranar 20 ga watan september na shekara ta 2019 kuma da ranar 18 ga watan oktoba a cikin tankaɗe da rere na kasashen afirka musamman wanda za a yi a can jam'uriyar kamaru sannan kuma 'yan wasan nan za shiga tankade da rere na shan na shekara ta 2020 wanda za a yi a can jamhuriyar Senegal 28 ga watan september zuwa 13 ga watan Oktoba na shekara ta 2019. Nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu na gode gare ka sannan na gode gare ku waɗanda kuka saurare sai mun sake saduwa a shirin mu na gaba.